Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Shugabannin ƙasashe fiye da hamsin da suka haɗu a nan birnin Washington DC domin yin taro a kan matakan tsaron makaman nukiliya da ta'addanci sun cimma daidaituwa a kan matakan da za su ɗauka tare domin rage barazanar da ke fuskantar duniya. To amma shugaba Barack Obama na Amurka ya ce yanzu ne ya kamata a fara aiki gadan-gadan a ɗora a kan nasarorin da aka samu wajen taron ƙolin. Jiya Asabar Shugaba Obama ya faɗa wa amerika cewa an samu ci gaba sosai a yunkurin duniya na ganin cewa makaman nukiliya ba su faɗa hannun 'yan ta'adda ba. Ya ce babu wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ta samu nasarar mallakar makaman nukiliya. To amma ya ƙara da cewa ko tantama babu ƙungiyoyi irin su ƙungiyar al qaida da ISIS da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun yi ƙoƙarin mallakar muggan makamai. Jiya Asabar aka rantsar da shugaba Muhammadu Yusuf na jamhuriyar Nijar akan wani wa'adin mulkin shekaru biyar bayan zaben fidda gwanin da aka yi ta cacar baki a kai da masu hamayya suka ƙauracewa. An rantsar da Shugabannin na Nijar a birnin Niamey a gaban jama'a ciki har da shugabannin wasu kasashen Afirka. Ya yi wa 'yan Nijar alkawarin cewa zai ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da 'yan yaƙin sa kai. waɗanda suka yaɗa rudami da kisa a ƙasashen arewacin afirka ɗalibai a jami'ar garissa ta ƙasar kenya suna bikin cika shekara guda da harin ta'addancin da aka kai makarantar da ya kashe kimamin mutane 143 ɗalibai za su taru domin yin waƙe-waƙe da kunna kendir da kuma tattaunawa kan 'yan uwansu ɗalibai da aka kashe bayan 'yan yakin sa kan ƙungiyar al-shabab sun kutsa gidan kwanan ɗaliban suka yi wa ɗalibai kisan gilla a sumaman tsawon sa'o'i goma sha shidda da suka kai. Tun shekara ta 2011 lokacin da gwamnatin Kenya ta fara tura sojoji domin taimakon makwabciyarta somaliya a yakin da take da 'yan yakin sa kai, ƙungiyar al take kai hare-hare a ƙasar ta Kenya. Har yanzu ana yi wa Kizza Basige ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar masu hamayyar ƙasar Uganda ta Forum for Democratic Change dokar talala, lala da umarnin da shugaban 'yan sandan ƙasar ya bai wa 'yan sandan garin Kasangadi cewar su janye jami'an tsaro daga gidan basige. 'Yan sanda sun yi wa gidan kiza Basige ƙawanya suka sa shingayen bulo a hanyar da ta doshi gidansa. Jim kaɗan bayan an yi zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar 19 ga watan Fabrairu. Hukumar zaben ƙasar ta ayyana cewa shugaba Yoweri Museveni shine ya lashe zaben. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mummunar fada ya ɓarke tsakanin Armenia da Azerbaijan masu gaba da juna. a yankin Nagorno-Karabakh da ya balle inda kuma ake zaman ɗarɗar. Kafofin yada labaru sun ambaci jami'an Azerbaijan suna faɗin cewa an kashe sojoji goma sha biyu. Shi kuma shugaban Armenia Ses sakisian ya faɗa a gidan talabijin ta ƙasarsa cewa sojojin Armenia guda goma sha takwas sun mutu. Dukkan ɓangarorin sun ba da rahoton cewa akwai farar hula da suka jikkata. Haka kuma dukkan ɓangarorin suna jirgin zunansu da laifin fara faɗa da kuma keta ƙa'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar shekaru ashirin. A can ƙasar Somalia kuma shaidun gani da ido sun ce mutane bakwai ciki har da 'yan leƙen asiri ne aka kashe a harbe-harbe daban-daban guda uku a Magadushu babban birnin ƙasar. Wannan tarzoma ta aku ne kwana ɗaya bayan da wani jami'in amurka ya tabbatar cewa an kashe wani babban ɗan ƙungiyar al-shabab a sakamakon harin jirgin saman yaƙi jiya juma'a aka tabbatar da kashen hassan ali hore ɗan ƙungiyar al-shabab wanda a bara gwamnatin somaliya ta sanya sunansa cikin jerin mutane goma sha biyu da take nema ruwa a Jallu, waɗanda suke da hannu a hare-haren ta'addanci da aka kai birnin Magadishu. ‘Yan sandan ƙasar Belgium sun kama mutane da dama bayan aron-gama da aka yi tsakanin ‘yan ra'ayin riƙau da waɗanda ba sa ƙaunar nuna bambanci matasa a birnin Brussels. Ƙungiyar ‘yan ra'ayin riƙau ta shirya yin zanga-zanga a wata unguwa da galibin mazauna wurin musulmi ne. sannan kuma wata ƙungiyar da ba ta ƙaunar nuna bambanci ita kuma ta buƙaci a yi zanga-zangar ramuwar gayya. to amma hukumomi sai suka haramta wa dukkan ƙungiyoyin yin zanga-zangar domin tsoron kada a maimaita abin da ya faru a hargitsin rana asabar da ta shige lokacin da 'yan sanda suka yi amfani da feshin ruwa domin tarwatsa kimamin masu zanga-zanga 450 a halin da ake ciki kuma an dan bude filin saukar jiragen saman birnin brussels domin jiragen saman fasinja su fara zirga-zirga a yau Lahadi dinnan amma kada ran kada han cikin tsauraran matakan tsaro sosai kwanaki goma sha biyu bayan masu harin kunar bakin wake sun lalata filin saukar jiragen saman Brussels. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. An sha nana ta cewa makarantar farko ta yaro ita ce uwa, idan ta kasance malama ta ƙwarai to sai yaro ya tashi ya zama ɗalibi kuma mutum na ƙwarai. Idan kuma lamarin ya kasance haka sin haka to an san sauran labari. Malamar makaranta fiye da shekaru arba'in kuma uwa Malama Saira Payos Isa Dauda ce ta sake bayyana muhimmancin uwa a fagen ilimin yara a tattaunawa da ta yi da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona. Tun yaro yana hannu. takan masa magana in yaro ya tashi idan tana masa magana mai kyau ne zaka ga murmushi a fuskan yaro yana koyo daga gare ta kuma ita idan ta iya magana ɗanta zai tashi shi ma ya iya magana shi yasa yana da kyau uwa ta fara koyawa yaro tun yana karami tun bai gane a turance sukan ce baby talk amma uwa in tana masa magana yadda ake yi to zai tashi zai koya ilmantar da ɗa uwa ya kamata ta sa ido ni na gwada wannan na ga amfanin shi domin tica a makaranta malamai a makaranta ba su da lokaci su bi yara kamar yau a cikin aji ɗaya za ka samu yara hamsin ɗari ba za su samu hankalin shi malami ba amma ke uwa ɗan minti goma in kina da shi zai wadatar. Ganin kwanan nan aka yi ranar iyaye mata ta duniya haɗe da wannan furuci da Sarah Pius Isa Dauda ta yi. Na nemi jin koyaya wasu mata da suka yi karatu ke yi da 'ya'yansu game da wannan batu na koyar da su. Sunana Amina Abubakar. To wata ran ina samu haka in na da aiki na gaji sai sai mutu sai gobe. in gobe ya yi kuma zan samu lokacin dan koya musu abun da ya sauwaka. to kina ganin dan karuwa a gare su in kina musu haka? Sosai ma kuwa suna fahimtar komi in na tambaye su za su gaya min. Hajiya Maryam Salisu, ya in aka taso daga aiki ana samun lokaci a zauna da yaran nan kuwa musu darasi? Eh, akwai lokaci amma sai in ka dan samu hutu kamin nan ka dan kira su ku abin da ya sauka. suna na hajiya hafsatu aminu wata rana zan kira ta in ajiye ta a ƙasa in tambaye ta me aka nuna mata a makaranta wata rana kuma in akwai lesson teacher a ƙasa takan sami lesson teacher din ya nuna mata abin da ya kamata ta yi in babu lesson teacher kuma nakan iya ajiye ta in mata nasiya in mata magana abubuwa da yawa na ban tsoro in ta kamanta mata shi kamar wasa muna hira muna taɗi ina gaya mata magana mai kyau wanda za ta tashi ba za ta rena mutane ba ina mata tarbiyya. Sunana Alice Ayuba in ka gan yaronka ka fita da shi ko anguwa kaɗin nan duk inda ka je da shi ya tambaye shi wayan question in ya bayar ba zai baka kunya ba kar ka zauna wai kai ka gaji sai ka samu hutu kafin nan ka tashi ka koyar da yaro ba zancen kiwiya kowa ya tashi a bacci iyaye masu bacci ajiya bilkisu lawan ina koya musu kamar mathematics don na iya ma sosai ina koya musu yana da sauki a sami amannar galibin iyaye mata ga wannan tambaya na ko suna koyar da 'ya'yansu in suka dawo makaranta don bincike ya nuna akasarin iyaye mata na da gazawa wurin baiwa 'ya'ya wannan tallafi malama sera isa dauda ta sake shawartar iyaye mata tun ba yau ba 'ya'yanmu ba su iya karatu ba kai ko abcd nan uwa ta tabbata ta koya ɗanta idan ya tashi da shi to ba ta da damuwa amma aka bar su kara a zube akwai damuwa ina kira ga iyaye su samu ɗan lokaci kaɗan na san yanayin yau da wuya amma a ɗan samu lokaci kaɗan ko da minti goma sha biyar ki ɗan dubi takardun 'ya'yanki ki kuma koya musu karatu da rubutu zai wadatar. shawarar wannan masaniyar harkar koyo da koyarwa shine ko da minti goma kacal mata ta bai wa ɗako ɗiya abu ne da ke iya taimaka masa gaya wurin neman ilmi lawal sani kona muryar amurka daga jalingo Har yanzu kan matsayin uwaye mata a ci gaban ilmi, sashen ilmin manya a jihar Kebbi yana ba da muhimmanci wajen ilmantar da iyaye mata waɗanda ba su samu zarafin karatu tun suna ƙanana ba. domin hakan ya taimaka musu a duk fannin rayuwa ciki har da renon yara su tashi a zaman mutane na gari. Wani babban jami'i a hukumar Malam Nuhu Abdullahi ne ya bayyana ka hira da Maryam Ato Muhammad. kin san yanayin da muke abu nufi mata a nan shiyoyin babarin ake su shiga makaranta ba irin kamar na boko su abin da ke yi nan matan aure ne waɗanda yake su kuma suna zuwa ne a lokacin da jami'an mu mata suka je suka same su in suka same su yakan kasance dole inda su mazajensu suka yadda a je a basu wannan karatu din nan ne za a je a basu wannan karatu din ba wai a sake ne haka nan kamar makarantar boko da yake an san ga wuri dole ka tafi ka je ka ba a wannan sai an neme ka kamar ga misali a nuna maka fa'idan wannan karatu din da amfanin shi da sannan kuma canjin lokaci irin kamar yanzu nan da yake komi ya canza ana buƙatar kowa ya samu wayewa saboda ya tafi tare da zamani. To ko gwamnati ta shiga cikin wannan al'amari na tallafa ma wa'annan mata? Eh a kwaran gaske eh gaske mana gwamnati ta shiga saboda gwamnati tana kokarinta tana ba da kayan da ake aiki yanzu nan ko muke amfani da su gwamnati ke bayarwa. so kamar ga misali ma ai nan ga kwanaki ko kuma kina gani akwai ah, wasu teloli nan ga sunan kina gani kwanakin ga naji na service ɗinsu za a je a mayar musu matan saboda ana ba su karatun saboda su tsaya ana koya musu 'yan ɗunke-ɗunke haka nan da ɗan yin abun gan sabulu da fresha da sauransu so da 'yan abubuwan sun ɗan tsaya amma yanzu nan kuma an ɗan karfafa an ɗan faɗaɗa kuma ana ba da wannan training din aikin hannu haba eh, saboda in ka sa wannan aikin hannu za ka ga matan sun fi zuwa fiye da a ce su zo su zauna kadai ana ba su karatu haka nan za su ga kamar abun ba amfani amma ko da dai don su yi aikin wannan hannu din ne yana dan ba su karfin gwiwan zuwa su ɗauki wannan karatu din to su manyan fa ta yaya kuke tabbatar da cewa jami'an da kuka tura musamman a yankunan karkara suna yin aikinsu da ya dace. To gaskiya kamar ga misali abin da nake so in shaida miki shine wannan dama ce babba don a nan ko kuma a wannan karatun akan ce akan kira shi oos that is out of school ko kuma second chance that is dama ta biyu kaga wannan damar dai a ka riga ka rasa ta abun nufi na farko lokacin da ya kamata kai kana karami allah bai ba bada iko kai ba saboda wannan dalili ko wancan dalilin da ya saba kai ba to yanzu ko ka girma gwamnati ta ga akwai wata dama da za ka iya yi ka sami wannan karatu din saboda ka kyautata ko da sana'a ce kake yi kaga kyautata ta in ma noma kake yi ka kyautata nomanka ko ma dai menene rashin lafiya ne irin kamar waye waye waye irin kamar ko magani aka rubuto maka asibiti ka je ka sha ko baka san yadda za ka amfani da wannan maganin ba kaga wannan zai wayar maka da kai ka sani ba ma haka ba in ka tashi ka fita da yake mu muna zuwa cin rani da sauransu da wurare daban-daban at least in ka je ka ga wuri maybe inda aka ce nan maza mata kaga in kana da in kana da rashin wannan karatu din baka da shi kana iya zuwa ka je ka fada inda aka ce mata ka ku ga mu laihi ne kaga saboda wannan rashin sanin karatu ko rashin sanin iya rubutu kaga ya kai ka ga sa'an um, shiga cikin wani hali mawuyaci saboda haka ina kira ga al'umma tunda da dai damar gana nan su nema duk inda suke su binciki jami'an da ke gudanar da wannan aiki din su yi musu bayani insha Allahu za su nuna musu ko kuma za su buɗa musu wannan aji din su ci gaba da yi to idan an ka zo ta fannin gwamnati fa wani irin kira kake so kai gwamnati ta ƙara leƙawa ga al'amuran eh ita kuma gaskiya gwamnati tana kokari a mata ƙara abun nufi nan wurin abun da nake magana nan wurin shine ƙara wadda gwamnati za ta yi ta fannin kayan aiki don ko me kake yi in kayan aiki sun karanta maka to kaga za a ga kamar aikin nan baya tafiya da kamar kamata kuma ba karfinka ba ne in karfin ka ne kaga sai ka sa ka yi amma ita kuma gwamnati ta duba ta gani alfanun wannan karatu din da akwai mutane da yawa wanda ba su iya karatu da rubutu so in har gwamnati za duba ta ga yawancin mutane nan saboda makarantun da ake da yanzu nan ba za su ɗauka mutane da ke jira su shiga makaranta ba za ta ɗaukan su duka ba dole a bar wasu so in ko an bar wasu a baya kaga matsala ce girma za su ta yi yawa za su yi ta yi suna yawa in babu kayan aikin ɗaukan su kaga shi ke kawo irin matsalolin ga na rashin sanin zamantakewa ake samun sace-sace yara na shaye-shaye sannan kuma da irin eh, to kamar yadda muke magana a kai rancin kayan aiki <clears throat> ta gwamnati take bayarwa to amma kin san da cewa duk aiki da kake yi in baka da isassun kayan aiki ya raunana sannan duk yadda yake da kyau in kamar an sami akasin abun da ya kamata a samu to dole a sami ci baya ga wannan abun amma har yanzu ana nana ta kokari local governments dai suna nasu kokari su ne suke ba da allowances na su malaman da ke gudanar da wannan aiki din sanan federal government lokaci zuwa lokaci tana sayan kayayyaki da ake rarraba ma mutane nan da ta su ɗaliban da za su yi aiki sannan da jami'an da ke nan gwamnati na um, ƙarfafa masu su fita su je su su dubiye da abubuwan nan suke ajizuwan nan ke ake gudanar da wannan ayyuka da karatu din eh. da koyon exactly sannan kuma mata ma a bangaren mata su ma akwai ire-ire nasu sort of matan aure wanda ke sun rasa damar su ko sun je aure ko an cire su an je an sa su aure ba su kararsa makarantar su ba su ma suna da dama in suka nemi jami'an mu inda suke suka bincike su to za a nuna musu inda ake ba da wannan karatu din sai su je su ci gaba daga nan in sun ci sa'a mazajen sun kyale su kaga sai su wuce har su tafi jami'a ma tun daga nan ma akwai ana ba da karatun da yake za ka yi ta yi har ka wuce ka tafi jami'a don mu za mu neman maka makarantar mu za mu kai ka mu za mu baka admission sai ka tafi ka je ka ci gaba da makarantar ka. Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Hukumar horas da malamai ta ƙasa a Najeriya NTI reshinta da ke jihar Katsina ta jaddada muhimmancin aikin ta wajen ci gaban ilimi, ganin ita ke horaswa da ƙara wayar da kai da kuma ƙarfafa malaman gwiwa akan aikinsu. aikin su. Shugaban hukumar a yankin Malam Bashir Nuhu yashe ne ya bayyana haka a hira da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa inda ya karin haske kan aikin wannan hukuma. A mu da muke yi wanda dama kowa ya sani cewa NTI hukuma ce wadda ta kware wajen wayar da kan malamai da horar da su. To shine ma kusan mandate da aka gina NTI bisa kan shi. horar da malamai kwarar da su da kuma hazaƙar su da kuma ba su certificate wanda ya cancanta a ce a malami ya samu domin ya zama cikakken malami mai ƙwazo mai hazaƙa kuma mai kwarewa kan aikin akwai programs da yawa wanda muke yi muna program na Nigeria Certificate in Education wanda dush NCE muna a program na postgraduate diploma in education wato malamai wanda aka ɗauka wanda ba su da ilimi na koyo na koyarwa to su inda har kana da digiri na farko ko ko haya national diploma an ɗauki ka baka da ilimin koyarwa to NTI za ta koya maka yadda za ka kware ka zama kyakkyawan malami mai hazaƙa kuma mai kwarewa kuma mai ilimin koyarwa to shi muke cewa postgraduate diploma in education muna da center a FCE Katsina mun bullo da ilimi na digiri wanda shi wanda ya kunshi digiri ne na education wato ilimi na koyarwa malami ne shi kakken malami mai kwarewa mai hazaƙa wanda kuma ya san ilimin koyarwa domin shi aiki na koyarwa ba kowa bane zai iya shiga aji ya koyar ko da kana da ilimin sai kana da ilimin koyarwa a aji dan akwai dabaru na koyarwa wanda za ka gabata a aji Yadda ɗaliban ka za su fahimci me kake son ka ce masu kuma ka gabatar da abin da kake so ka yi cikin nasara a cikin ajin yadda shi kan kanshi ɗalibin zai fahimta ma'aikaci na karamar hukuma ba bangaren koyarwa ba yana so ya dawo da shi cikin layin shi na koyarwa waɗanda ake cewa professionals kamar waɗanda suke da NCE da dai makamantansu to akwai tabbaci da zaka ba su irin waɗannan mutane in sun dawo wannan layin nasu na koyarwa kuma za ku haɗa gwiwa da su domin ƙara bunƙasa harkokinsu na koyawa ganin cewa sun daɗe lallai ba su wannan koyarwa ba wannan ai shi da ainihin aikin NTI ɗin, mu ya kasance cewa malamai sun zama professionals suna da skills dabarun koyarwai kuma suna da ainihin qualification din wato ita takardar koyarwai to kaga wannan aikin NTI kenan ya shigo wanda mu ya kamata kasance cewa mun shigo cikin wannan aikin kuma a ah, su malama tun da yanzu haka wannan ilimin NCE din muna da shi a santoci cibiyoyi takwas a nan jihar Katsina muna da cibiya a nan Katsina nan KCK muna da ita a Daura muna da ita a Musawa a Malumfashi akwai Mani Funtuwa, Dutsen ma da Kankiya cibiyoyi takwas wanda dukkan su NCE suke koyarwa kuma NCE nan tun da aka maida shi ya kasance cewa koyarwa shine ainihin minimum teaching qualification tun da ya kasance cewa an samu an gwamnati ta da shi haka ya kasance cewa kuma NTI ƙara haɓaka wajen ganin cewa ta hiddo da sabbin dabarun koyarwa a makarantun baron koma ɗayan bangaren ilimin da ake cewa pivotal ko kuma nan kuna gudanar da shi muna gudanar da pivotal teacher training program shi pivotal teacher training program kamar shimfiɗa ce ga wanda suka gama secondary school wanda ba su da ilimin koyarwa ya kasance cewa an masu shimfiɗa da za su shiga su je su a koya masu na shekara guda su je su zauna jarabawa su ci jarabawa su a ba su admission su shiga su karanta NCE a matakin ilimin ilimin koyarwa a makaranta yanzu haka mun yaya dalibai sama da dubu da ɗari biyu wanda dukkan su ƙalƙashin gwamnatin jiha suke yanzu haka ba daɗewa ba insha Allahu jarabawa su za ta hito kuma muna sa ran cewa muna roƙo ga gwamnati da ta taimaka waɗannan ɗalibai da za a hiddo jarabawa su bana ɗinnan ta zo a sai masu pin na nce su shiga cikin karatun nce din a waɗannan cibiyoyi namu da na lissawa guda takwas waɗanda suke cikin jihar katsina to da ƙarshe ko akwai wani kira da kake da shi ga su sauran al'umma kiran da zan yi ga al'umma shine wanda na saba yi a gidajen rediyo da kuma takardu da muke aikawa a ma'aikatu da suka shafi ma'aikatun ilimi ilimin nan yanzu shine kusan hanya mafi sauki da za ta fi da mu cikin abubuwa da dama da muke ciki yanzu da al'ummar da ba ta da ilimi to kusan a hakikanin gaskiya al'umma za ta zama kuma baya wanda katsina an santa a matsayin gari ne na ilimi ba tun yau ba jiya ba shekaru da yawa da suka wuce tunda manyan mu da yawa na ƙasar nan katsinan nan sun yi karatu mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwada ban haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwadaban ɗorewa a ah, mu nemi ilimi alfaharin ilimi ya zarci faɗowa a wane duhun dare gun su fantawa mafi adam batu kulhab kunnawa a cikin fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. Yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo a kan mitoci 22 da 25 da 16 kowace la'asar daga karfe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM a Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. Mazaro da aka Allah kamu shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardan Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kiba Hiro ne wadda ya daidaita sautin shirin, a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Shugabannin kasashe fiye da hamsin da suka haɗu a nan birnin Washington DC. domin yin taro a kan matakan tsaron makaman nukiliya da ta'addanci sun cimma daidaituwa a kan matakan da za su ɗauka tare domin rage barazanar da ke fuskantar duniya. To amma shugaba Barack Obama na Amurka ya ce yanzu ne ya kamata a fara aiki ga dangana a ɗora a kan nasarorin da aka samu wajen taron kolin. Jiya Asabar aka rantsar da shugaban Muhammadu Yusuf na jamhuriyar Nijar akan wani wa'adin mulkin shekaru biyar. bayan zaben fidda gwanin da aka yi ta cacar baki a kai da masu hamayya suka ƙaurace mawa ya yi wa 'yan nijar alkawarin cewa zai ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da 'yan yaƙin sa kai waɗanda suka yaɗa rudami da kisa a ƙasashen arewacin afirka ɗalibai a jami'ar garissa ƙasar kenya suna bikin cika shekara guda da harin ta'addancin da aka kai makarantar da ya kashe kimamin mutane 143 ɗalibai za su taru domin yin wake-wake da kunna kyandir da kuma tattaunawa kan 'yan uwansu ɗalibai da aka kashe bayan 'yan yakin sa kan kungiyar alshaba sun kutsa gidan kwanan ɗaliban suka yi wa ɗalibai kisan gilla a sumaman sa'o'i goma sha shidda da suka kai Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin washinton DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.